بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyayen mu mata ina mana barka da safiya a wannan rana ta Laraba wadda ita ce ranar 12 ga watan Ramadan shekarar Hijira 1446 daga wannan masallaci na area 8 a nan garki da ke birnin tarayyar najeriya abuja inda ake gabatar da darussa na munasabar wato watan azumin ramadana a wannan shekara mai albarka a matashiyar darussanmu a yau kamar yadda malam yusuf ya bayyana allah ya saka mashi alkhai watan ta shafi abinda aka yi magana ne tun ajiya wanda ya shafi hukunce-hukunce da ƙa'idoji na tauhidi da ya shafi ɓangarori guda uku. Tauhidin rububiya tabbatar da kasancewa Allah shi ne mahalicci kuma shi ke azurtawa shi ke ainihin wato gudanar da dukkanin halittu. Na biyu, batu akan Allah shi kaɗai ya cancanta abota mushi. Shi ya halitta kuma shi kaɗai yake da haƙƙin halitta su bauta mushi wanda kuma duk ya tsantsanta wa Allah bauta ya tsira wanda kuma ya haɗa Allah da wani abin shirka to wannan ya taɗe ya yi asara Allah ka tsare mu daga asara to cikon wato mazubi na uku na tattaunawa game da wannan shine abin da ya shafi tauhidul asma'i was sifat wato batu da ya shafi sunayen Allah da siffofinsa wanda babi ne mai faɗi ƙwarai da gaske da ya kamata a lura da shi don a ci moriyarsa. Allah maɗaukin sarki ya ba mu labari a cikin alƙur'ani faɗinsa cikin sautul araf da yake cewa walillahi asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da wasu sunaye kyawawa to ku kiraye shi da waɗannan sunaye Allah yana da wasu kyawawan sunaye waɗanda ya yi umarni da a kiraye shi da su, fadu'uhu biha, ku kira Allah da waɗannan sunaye, wa zarin lazina yurhidu na fi asma'i, ku kau da kai ku yi watsi da waɗanda suke lankwasa ko suke karkata sunayen Allah da ma'anoninsu. Sannan ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu Alaihi Wasallama ma'aiki tsara mince Allah su tabbata a gare shi yake cewa Allah maɗaukakin sarki yana da wasu sunaye kyawawa guda 99 wanda duk ya kiyaye su to zai shiga aljanna wannan hadisi da wancan nan aya dukkaninsu suna nuna muhimmancin kula da sanin sunayen Allah maɗaukakin sarki da barinsu akan ma'anar da Allah ya ambace su ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su akai da kuma watin aiki da su a cikin bautar Allah a cikin addu'arsa da sauransu. Sau da haka akwai wasu ƙawa'id amma ƙa'idoji da nake so ne mana wato nuni zuwa gare su game da mu'amala da waɗannan sunaye na Allah. Waɗannan ƙa'idoji malamai ne suka kawo su irin su al'allama Muhammad ibn Salih al'Uthaimin rahmatullahi alaihi a littafinsa al-Qawaidul Musla da wasu ire-irensa kamar malaminsa Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'idi shi ma yana da maganganu akan sunayen Allah a wurare daban-daban a cikin tafsirinsa da wasu makalat ɗinsa. Haka wato Abdul Musin Abdurrazak ibn Abdul Musin Badr shi ma yana da sharhu asma'illahi husna duka daga ciki aka tsakuro waɗannan maganganu da zamu ambata nan insha Allah. Ka'ida ta farko ita ce duk wani suna cikin sunayen Allah kullu ismin min asma'illahi al-husna yatadammanu sifatan kamilatan duk wani suna cikin sunayen Allah to wannan siffar da aka ambata wannan sunan da aka ambata yana da siffar da yake bayarwa ba wai kawai suna ne ga magari ba sabanin mutane za a iya sanya wa mutum suna wanda yake bayar da wata siffa sai kuma a waye gari siffa bata tabbata akan shi ba yanzu misali za a yi cewa wani sunan shi Mohsin sai zama kuma ba yi da kyautatawa wani sunan shi Sadiq sai a same shi bai da gaskiya saboda ka sunan bai zama ya tabbatar da siffar da ake so a samu daga gare shi amma shi ko Allah madaukakin sarki duk sunan shi da muka ji an faɗa Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir duk waɗannan sunayen da ire-iren su kowanne siffar da aka da sunan ke bayuwa zuwa gare ta to wannan siffa da gaske ne Allah yana da ita cikakkiya a bisa yadda ta dace da jalalarsa hakanan kuma su sunayen na Allah suna matsayin sunaye ne sannan kuma siffofi innaha asma'un wa awsafun a a a'lamun wa awsaf a'lam bi itibari dilalatiha ala dhat sunaye ne na yanka saboda suna nuna zatin Allah wa awsaf bi itibari dilalatiha ala al-ma'ani sannan sunaye ne na ma'ana a matsayin cewa suna da wannan ma'ana wato ba arbitrary suna bane mu anan cikin bayin Allah halittu sanya ma bayin Allah sunaye wani lokaci arbitrary ne wato babu dangantaka tsakanin sunan da abu tsakanin sunan da mutumin ba dole su yi kama da juna ba ba dole zama sunan ya gasgata akan mutum ba amma shi Allah madaukakin sarki sunan shi mai gasgatuwa ne a kansa tare da cewa mu ma mutane ana umurtar mu wajen sanya wa ‘ya'yanmu suna munafaci sunaye masu kyau munafaci sunaye masu ma'ana mai kyau amma wannan a matsayin arashi ne tafa'uli ne fata ne nagari da fatan cewa sunan ya biyo su amma shi Allah madaukakin sarki sunayensa to cikakku ne wajen ma'ana cikakku ne wajen kamala cikakku ne wajen dacewa da Allah cikakku ne wajen siffar da aka danganta wa Allah a cikin sunayen Ka'ida ta uku ita ce cewa da aka yi watan kiyaye sunayen Allah yana daga cikin sabubban shiga aljanna ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah yana da wasu sunaye guda 99 man hafizaha wanda ya kiyaye su da khalal janna zai shiga aljanna malamai sun yi ƙoƙari su ga cewa mai ma'ana kiyayewa kiyayewa na farko shi ne haddace su ya zama dukkaninsu suna cikin ƙwaƙwalwar mutum abu na ɗaya kenan abu na biyu sanin ma'anarsu duk wani suna na Allah ya zama ka san ma'anarsa abu na uku yi wa Allah addu'a da bauta ta hanyar kiran sunayen abu na hudu shine aiki da ma'anar da suke bayarwa in muka zo za mu roƙi Allah muna neman arziki sai mai amfani da sunayen Allah da suke nuna yana ba da arziki ya razzaku ya wahabu muna neman gafara ya gafuru ya rahimu muna neman agajin shi haka sai mu nemi sunayen da suke da ma'ana da wannan idan muka zo za mu yi wani abu na saban Allah mutuna Allah yana ganin mu albasir mutuna Allah yana da ilimi akan mu al'alim al'alim mutuna Allah yana jira yana jiran mu a madakata mutuna Allah baya son wato barna innahu la yuhibbul zalimin to sai mu tuba mu fasa shine ma'anan kai aiki da ma'anar sunayen to duk wanda ya kiyaye wannan kun ga automatically zai zama cewa addinin shi cikakke ne ba wai kawai a haddace su yadda ake a islamiya a dauka cewa wai shikenan daga wannan haddacewa kawai aljanna ta zama rabon mutum ba Allah ya sa a samu amma dai aikin ya wuce haka sannan akwai riwaya da ta zo a cikin sunan imam tirmidhi wanda a cikinta akwai wani list na jeren giyar sunayen bayan da aka faɗa hadisin sai aka kawo sunayen cewa da kaza da kaza da kaza har guda 99 to wannan ƙarin malaman hadisi masana sun tabbatar da cewa wannan ƙarin mudraji ne wato ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya lissafa su ba wasu masu riwaya ne cikin maruwaita suka ga dacewar to bari su kirga sunayen waɗanne ne ake nufi to inda wannan kirgen za a bi za a iya samun bambancin ijtihadi daga wani malami zuwa wani saboda haka wani ya sanya wasu sunaye wani kuma bai sanya wasu ba sannan al-imamu ibnu hajar ma yana fada a cikin fatul bari cewa shi yayi istiqra'i wato ya bibiyi ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu cewa sunayen sun wuce 100 da haka yace yana ganin ba duka sunayen Allah ne waɗanda suke around a cikin qur'ani da hadisi ba dukansu bane suke cikin wannan lissafin sai ya ƙara da cewa wannan kuma ya ƙara aiki wajen ma'anan man hafizaha kenan a cikin hafizaha har da ijtihadin tantance waɗanne ne su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ishara a cikin addu'arsa da in yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw allamtahu aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu adam min khalqika أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا الله أنا روقانك بكل اسم هو لك Allah ina roƙonka da duk sunan da yake sunanka ne sai ya ce suna wanda a sammaita bihi nafsaka sunan da kake rayi kanka aw anzaltahu ila nabiyika ko ka saukar da shi zuwa ga manzanka a wata riwaya aw anzaltahu fi kitabika ka saukar da shi a cikin littafinka ya ƙara da cewa au allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da iliminsa ga wani cikin bayinka aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indaka ko kuma ka zama cewa kai ka kadaitu da sanin wannan sunan yana cikin ilimin gaibu kun ga wannan addu'ar tana nuna mana cewa sunayen nan dai farko Allah shi ya sawa kanshi sunayen ba wanda ya sai sawa Allah wani suna sannan kuma akwai waɗanda bayan ya sawa kanshi su ya saukar da iliminsu zuwa ga bayi ta hanyar wahayi ko kuma ta hanyar ilhama da Allah ke kimsa wani shine ma'anan au allamtahu adam min khalqika akwai kuma sunaye waɗanda Allah ya keɓanci kansa da iliminsu bai sanar da kowa ba saboda haka kiyaye sunayen Allah ana nufin duk waɗannan abubuwa sanin su tantance su haddace su yin addu'a da su sanin ma'anarsu da yin aiki da abin da ma'ana take hukuntawa wallahu alam kaida ta gaba ita ce akwai wasu sunaye wanda ake ci musu al-asmaul khassa billahi ta'ala ko kuma al-asmaul mushtaraka akwai sunayen Allah da suka keɓance shi waɗanda bai halasta a kira wani mutum ko wani halitta da su ba musamman a ce an sa musu alif da la ba a kiran wani a ce mishi Allahu ko al-ilahu ko alƙaharu ko al'ahadu ko alƙuddusu ko alkhaliku ko alrabbu ko albari ko assamadu ko al'awwalu ko al'akhiru ko albahiru ko albaƙinu ko kuma almutakabbir waɗanda sa daga cikin asma'ullahi alkhasa bihi sunayen Allah da suka keɓance shi bai halasta a sanya wa wani su ba amma ana iya sa mutum suna azizu ya ba cikin alkur'ani sunan wannan sarkin na zamanin annabi yusufa ayyuhal azizu masana wa ahala na durru ya zo ana iya sa mutum suna ko ko Allah da kanshi ya sa wa mala'ika suna maliku wana dau ya maliku ya ƙazi alaina rabbuka akwai babban malami da muka sani al'imam malik sunansa kenan saboda ka waɗannan sunaye irin aziz ko malik ko wasu makamantansu ana iya sa wa mutane amma abinda ba a so shine a san kar a yi tunanin wai don an sa mutum wannan sunan wai shi ma yana da wata siffa irin ta Allah a'a suna ne wannan na mutum wancan na Allah hakanan siffan ma ba iri ɗaya ba ce kamar yadda alkur'ani yake ya zo da irin waɗannan maganganun Qur'ani ya kira Allah da suna Rahim, Ra'ufur Rahim, kuma ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suna Ra'ufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Ra'uf mai tausayi, Rahim majikai kuma suna cikin sunayen Allah. Saboda haka sun zama mushtaraka kenan ana iya kiran mutane da su ana kuma iya kiran Allah da su. waɗancan kuma sun zama alkhasa ko gairu mushtaraka waɗanda bai halasta a kira wani mutum da su ba ina fata muna gane ba to haka yadda ya zama sunayen Allah akwai khassa akwai kuma waɗanda jazal ishtiraku fi at-tasmiyati biha to haka nan siffofi ma akwai siffofin Allah waɗanda suke khassa bi ba a kiran kowa da su irin malikul mulk mamallakin mulki irin maliki yawmiddin mamallaki ranar sakamako waɗannan duka sufofin Allah ne Allah shine maliki yawmiddin kamar yadda ya fara cikin Fatiha Allah shine malikul mulki qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha hakanan fa'alun lima yurid ba a kiran kowa da wannan siffa ba a siffanta kowa a ce yana iya yin duk abin da ya ga dama irin na Allah bai halasta ba hakanan yuhyi wa yumit mai rayawa mai kashewa wannan ma siffa ce take bance Allah haka kuma wato ire-iren waɗannan siffofi da suka keɓance Allah duk ba a kiran wani da su ba wanda yake kiran kanshi da irin wannan sai wanda yake ja'iri batacce Allah manzo Allah sallallahu yana cewa wato mafi munin siffa da wani zai kirayi kanshi da ita shine a kira shi da suna sarkin sarakuna sarkin sarakuna malikul amlak ko ƙabil ƙudat duk wannan bai kamata a kirayi mutum da shi ba wallahu alam ba a kiran mutum da suna malikul amlak ko malikul muluk abu na shidda shi ne wannan da muke faɗa al'ishtiraku bainal khalqi wal makhluki fil ismi ya dillu la ya dillu alal ishtiraki fil ma'ana wa kazalika sifa da aka samu tarayya inda aka kira Allah da wani siffa sai kuma aka kira wani bawa cikin bayin Allah da irin wannan siffa wannan kiran baya nuna tarayya a cikin sunan ko siffa kamar yadda ana iya ce mutum alim malami kuma yana daga cikin sunayen Allah alim to ilimi irin na Allah ba ilimi irin na mutum ba ilimi irin na mutum bai kama da ilimi irin na Allah ba ana iya cewa mutum kamar yadda muka ambata aziz amma wannan suna nashi ko kusa ba irin na Allah ne ake nufi ba abu na bakwai shine asma'ullahi ta'ala tauqifiyatun sunayen Allah madaukakin sarki sunaye ne wanda sai an ji su a karatu ake fada ba wanda yake da ‘yancin ya yi ganganci ya kirayi Allah maɗaukakin sarki da wani suna wanda Allah bai kira kanshi da shi ba, wanda manzo sallallahu Alaihi Wasallama bai kira Allah da shi ba, wai don kawai ya ga siffar ta dace da Allah, ko kuma don ya ji an ambaci irin siffar. Misali, Allah yana da siffata wa makaru, makaran, wa makarna makaran, wallahu khairul makirina. Allah ya ce suna makirci Allah yana warware makircinsu kuma Allah shi ne mafi alkhairin masu warware makirci suna nasu Allah yana nashi kuma na Allah shi yake tabbata sai wani kawai ya ce to bari a sa wa Allah suna daga wannan almakir to wannan bai halasta ba ko kuma mutum ya kalli yanayin halittun Allah da Allah ya halicci komai Allah ya yi wannan halitta mai ban sha'awa sai ya ce daga bari a sama Allah suna as-sami' to Allah bai kira kanshi da as-sami'u ba abin da ya kira kanshi da suna shine al-bari'u da al-khaliqu al-bari'u da al-khaliqu sai a tsaya iya nan kamar yadda wasu turawa sukan kirayi Allah da great engineer wato wai sarkin kere-kere saboda Allah shi duk wasu kere-kere na halittunsa da abubuwan ban mamaki ga sunan to duk wannan bai halasta ba bai halasta a sanya wa Allah wani suna don an ji ya faɗi wata siffa ba, za a bashi yadda yake ba za a juya wannan siffar zuwa suna ba. Abu na takwas shi ne, suna wal jama'a suna tabbatarwa da Allah dukkanin sunayensa da siffofinsa da ya tabbatarwa da kansa ba tare da murɗe ma'anan wani suna ko ƙuntata ma'anarsa ko faɗaɗawa ko kamantawa ko yin watsi da shi ba akwai wasu ƙungiyoyi na 'yan bid'a wanda suna yi wa Allah shishigi su ne almulhiduna fi asma'illah Allah ya ce yana da suna kaza ko siffa kaza sai su ce ba su yadda ba Allah ya ce sami'un innahu sami'un sai su ce sami'un bila sam'in baya ji kuma shi ya ce yana ji Allah ya ce yana magana sai su ce a'a ba su yadda Allah yana magana ba Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi sai su ce ba su yadda ba to wannan duka hanyoyi ne na bata abin da yake wajibi ga musulmi shine ya tsaya ya ci moriyan waɗannan sunayen da Allah ya ce yana saukowa ƙarshen dare da kansa zuwa sama ta nan kusa ya ce ina masu buƙatu in biya musu ina masu neman tuba da gafara in gafarta musu ina masu addu'o'i na amsa musu ina masu bauta mini na an shi bautarsu to abinda ake so mutum ya kula kawai a nan shine wannan wani lokaci ne mai albarka na ansan addu'a ƙarshen dare lokaci ne mai albarka na miƙa buƙatu wurin Allah lokaci ne mai albarka na neman gafarar zunubai a wurin Allah wannan shine kawai abinda ake so mutum ya ci moriyarsa ba wai ya fara tunanin to yanzu wannan an ce Allah yana saukowa ai to an yi ma Allah muhalli an yi kaza an yi kaza wannan duka tafarki ne na na shedanu tafarki ne na yan bid'a tafarki ne na waɗanda ba su baiwa Allah a girman da ya kamata su bashi wa maqadurullah haqqa qadari hakanan da Allah madaukakin sarki yace yana da hannu kuma dukkanin hannayen shi dama ne kuma suna cike da abubuwan da Allah yake kyautata ma bayi da su yaminullahi mal'a to abin da yake so mutum ya gane Allah mai kyauta ne kuma ya shirya bayar da kyaututtukan kawai ki tashi ki nema kake fara tunanin to yanzu an ce Allah yana da hannu an kwatanta shi da bayinsa a'a ba a kwatanta ba ba a kwatantawa haka nan da aka ce Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshi wato yana nuna buwayarsa ne da da, da uluwinsa da kuma rahamaniyarsa da take gaba ɗaya ta game ko ina abin da ya kamata mutum ya san daraja Allah ya san girmansa ba ya fara musu da jayayya akan mai ake nufi ba saboda haka aqida ahlus sunna wal jamaa aqidan mabiya ta farkin magabata 'yan salafiya aqidan duk wani musulmin kwarai shine tabbatar da sunayen Allah da siffofinsa kyawawa a bisa yadda ya tabbatar wa kansa a bisa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa a bisa yadda malaman farko suka tafi babu wata doguwar fassara abinda suke cewa amin ruha kama ja'at sunayen Allah a gudanar da su kamar yadda suka zo ala ma'aniha a yadda ma'anarsa suke ala muradillahi yadda Allah yake so balarabe ya san abinda yake nufi da istiwa'i to shine abinda Allah ya ambata to kar ai wani sharhi ko taliki ka abu tafarkin mu'tazila ko tafarkin qadariya ko asha'ira ko kullabiya kuma kamar kungiyoyin bid'a waɗanda suke rikikata sunayen Allah madaukakin sarki Allah ka tsare mu daga ilhadi Ka'ida ta tara shi ne, sunaye da aka ambata aka yi musu tagwai, akwai sunayen da mafi yawan wurare suna zuwa ne a tagwaye, inna huhuwal ghafurur rahim, da ire-iren as-sami'ul basir, da ire-iren al'afuwul qadir, da al'azizul hakim, da waɗannan sunayen su ake ce ma wato al'asma'ul muqtarana sunaye ne wanda suke tagwaye, wanda suke nuna cewa kowane ɗaya cikin sunayen guda biyu yana cika ma'anar ɗaya arrahmanir rahim da aka ce Allah mai rahama ana cewa kuma majiƙai to ita rahamaniya ita ce siffar Allah rahimiya siffar aikin da Allah yake yi na yi mabayi rahama wasu kuma suka ce arrahmaniya siffar rahama da ta game kowa arrahimiya siffar rahama wadda ta tsaya akan mumine kawai saboda haka kowanne a cikin sunayen guda biyu za mu ga cewa yana complementing yana taimaka wa ɗayan wajen cika da batsewar ma'anarsu to ana so mutum ya dinga ambatansa a tare yadda suke musamman kuma musamman akwai wani suna da ake ce ma ismullahi al'azam sunan Allah mafi girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da kansa cewa ismullahi al'azam shine wanda ya zo a wurare uku cikin alqur'ani cikin suratul baqara cikin ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sannan a farkon ali imrana alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum da kuma cikin suratul taha shi ma yazo da al-hayyul qayyum to waɗannan sunayen guda biyu al-hayyu al-qayyum rayayye wanda yake kuma tsayayye sune ismullahi al'azam bisa magana mafi inganci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani addu'a da bawa zai yi ya kirayi Allah da waɗannan sunayen face sai Allah ya amsa mishi saboda mu saba da yin addu'a da ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ayn annabi yana yin wannan addu'a sallallahu alaihi wasallam ya hayyu ya qayyum ya Allah rayayye kuma tsayayyen sarki bi rahmatika astaghith ina neman agajin rahamarka bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu ka alkinta mini al'amari na ga baki ɗayansa aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ayn ya Allah kakka banni da dabara ta ko da kiftawar ido wannan su ake cewa jawami'ul kalim suna cikin jawami'ul kalim na addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ke kalla da kyau abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai wani abu da yake bukata a duniya da zai fita daga ciki da kika ce aslihili sha'ani kullahu ya Allah ka saisaita mini al'amari na gaba daya da rayuwarki da lafiyarki da iyalanki da ƴaƴanki da imaninki da da kasuwancinki da sana'a komai yana cikin sha'ani kullahu kuma duka abin da ake nema shine al-islah Allah ka alkinta mana dukkanin sha'anina sai kuma risinawa a gaban Allah da nuna wa Allah cewa kai ba kowa bane kai bawa ne a cikin fadin mai addu'an wala takilni ila nafsi tarfata aini Allah kakka bani da dabara ta koda gurgurdan kiftawa ido wato tabbatar da la haula wala quwwata illa billah Allah kai ke da ƙarfi kai ke da dabara ya Allah kakka bani da ƙarfi na dabara ta wannan addu'a ce cikin doyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin ta cikin dare yana hadawa da wannan ambato na ya hayyu ya qayyum kamar yadda dan uwa Malam Yusuf ya ambata a cikin jawabinsa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la ahab la ahada ahabbu ilayhi almidhata min Allah babu wanda ya kai Allah san ayabe shi Allah ya fi kowa san ayabe shi yabo na gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace walidhalika madaha nafsa shi sa ma Allah ya yabi kansa shi yaban Allah da yawa kansa saboda babu wanda ya san Allah kamar da Allah ya san kanshi duk wanda zai yabi Allah in zai yi da da nashi ilimin ne kawai to zai takaita ba zai kai matuka ba ko zai sauka daga kan layi ba zai bi hanya madaidaiciya ba saboda haka Allah ya yabi kansa da kansa ya nuna mana kuma ga wato ga yadda ake yabansa shine irin fadan Allah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kul huwallahu ahad wannan gajeriyar sura mai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam yace tana matsayin daya bisa ukun alqur'ani me a cikin ta ambatan sunayen Allah Allahu al-ahad as-samad sifofin Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad abin da ke cikin ta kawai kenan haka fadin Allah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayatul kursi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita ce aya guda ɗaya mafi daraja a cikin alkurani haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya tambayi ubayi dan ka'ab yace ya kai ubayi ka san wace ce wace aya ce mafi daraja a cikin alkurani yace na sani ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wace ce yace ayatul kursi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ke shi a kirje jinjina mai yace li yahnikal ilm ina maka albishir da cewa ka samu ilimi Allah ya kara maka ilimi ayatul kursi ita ce mafi daraja ayoyi a cikin alkur'ani saboda yawaitar sunayen Allah a cikinta Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum ga sifa la ta'khudhu sinatun wala nawm wala la ta'khudhu sinatun wala nawm wala ya'udhu wasi'a kursiyyu samawati wal ard shi ma sifa wala ya'udhu hibruhuma wa huwa al-aliyyul azim aga al-aliyyu shi ma sunan Allah ne al-azim sunan Allah ne saboda haka waɗannan sunaye da suka cincirundo a cikin surar sai suka bata wannan a cikin wannan aya suka bata wannan daraja shi yasa zaki ga cewa a wajen musulmi akalla a kowace rana yana karanta ayatul kursi kamar kafa bakwai ana so ya karanta ta a tare da dukkanin salloli guda biyar a cikin azkar na salloli an an idar ana karanta ta ana so ya karanta ta da asubahi a cikin azkar dinsa ana so ya karanta ta da maraice a cikin azkar dinsa saboda ya dinga tuna matsayin Allah da darajarsa da sunayen Allah saboda haka ana so duk wajen addu'a waɗannan surorin da waɗannan ayoyin da ire-irensu kaman wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamu al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir wannan ita kuma ayar ita tafi kowace aya tara cincirin da sunayen Allah cikin alkurani waɗanda aka ambata sun fi na waɗancan yawa saura kuma sai a nemo su a hadisi waɗanda suke suna nan a cikin hadisai daban-daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace su kaman fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Abu Dawuda inna Allah hayyun sittirun lalle Allah hayyun Allah yana da kunya wato kunya a nan ma'anarta ɗagawa mutane ƙafa kau da kai Allah yana da kunya sittirun sannan kuma Allah yana rufa ma bayi asiri kuma Allah yana son masu yin haka haka irin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi wanda yake da matukar tarihi mai yawa a gun malama hadisi Tirmidhi ya fitar da shi arrahimuna yarhamuhumur rahman kun ga ya tabbatar da sunan Allah arrahman wannan hadisin yana da wata falala cewa malaman hadisi da yawa shine karatu na farko da suke fara koya a gun malamansu idan mutum go makaranta ta hadisi da na farko da shi ake fara masa so da shi ma idan ya koma makarantarsa sai ya fara karanta da ɗalibansa da irin wannan ainihin wato hadisin arrahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama haka kuma siffofin Allah kamar yadda muka ambata a ana tsoratar da bayi akan su dinga su dinga kiyayar daukar siffar Allah wanda Allah bai da dauka ba akwai siffar da Allah ya yarda a dauka akwai kwaya kaman ita afuwa din kaman tausayi kaman kyautayi kamar ainihin wato rufin asiri amma akwai siffar Allah da Allah bai yarda a dauka ba shine kaman mene kaman girman kai Allah a cikin hadisi kudus yana cewa al-kibriya uridai girman kai shine mayafin Allah Allah ya ce wanda duk ya dauka sai na karya bayansa haka halitta halitta siffa Allah ce shi sa Allah madaukakin sarki ya hana ya hana sassaka gunki ya hana yin zane na halitta mai rai ya hana yin wato sculpture wanda za a yi ko da yumbu ko da katako ko da dalma duk wani abu na siffar halitta mai rai na gunki Allah ya hana ya ce kuma duk wanda ya yi ranar alkiyama za a ce sai ya hura wa abin rai kuma ba zai iya ba shi yasa kuka ga fir'auna da yake ta tsiyatakunsa Allah yana ta kau da kai yana kyale shi amma daga ran da ya ce waƙala ana rabbukumul a'ala ko ya ce wai shi ne ubangiji mafi ɗaukaka Allah bai kyale shi fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula sai Allah ya mishi kamu akan laifukan shi na baya da wannan na ƙarshe saboda ya dauki wata siffa cikin sifofin Allah wanda Allah bai halasta ma wani bawa ya dauka ba saboda haka mu kiyaye sifofin Allah waɗanda wato suke kebantutu gare shi ba a wani wani bawa baya dauka wa kanshi abu na gaba shine wajen rantsuwa daga cikin mu'amalar da ake so a dinga yi wa sunayen Allah masu masu kyakkyawar ma'ana sunayen Allah kyawawa shine duk sanda mutum ya zo yin rantsuwa to yin zai rantse ya rantse da Allah man kana halifan falyahlif billahi wanda rantsuwa ta kama shi to ya rantse da Allah zai yi cewa na rantse da Allah ko na rantse da Allah mai rahama ko na rantse da Allah majikai ko na rantse da Allah wanda ake ce al-Quddus kuna rantse da Allah wanda ake ce mishi Assalamu waɗannan duka sunayen Allah ya halasta ana iya rantsewa da su ana so mutum ya danganta rantsuwa ga Allah ne saboda ya san girman Allah akan abin da yake faɗa na rantsuwar ya tabbata abin da yake faɗi gaskiya ne ko abin da yake shan alwashi cewa abu ne mai kyau ba saban Allah bane a sannan a daga cikin sufofin Allah maɗaukakin sarki waɗanda wajibi ne mutum ya imani da su akwai sufofin abin da ake ce ma asifatul khabariya sufofin da suke ba da labarin Allah maɗaukakin sarki daga cikin ayyukansa da yake aikatawa da ayyukansa wanda suka keɓance shi misali Allah maɗaukakin sarki yana magana yadda ya so sanda ya so da wanda ya ga dama Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salam a turu saina Allah ya yi magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin mi'raji Allah yana magana da bayinsa cikin wanda ya ga dama kamar yadda yake cewa makana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha babu wani mutum da ya dace Allah ya magana da shi illa wahayan sai ta hanyar saƙo na manzanci au min wara'i hijabin ko kuma ta hanyar shamaki irin yadda ya da annabi Musa annabi Musa baya ganin Allah amma Allah yana ganin sa yana jin murya Allah Allah yana jin muryarsa Allah ya magana da shi yace mishi ma tilka biya mini ka ya Musa qala hiya asaya kaza kaza kaza ga yana suri daban-daban cikin qaha cikin ina ne cikin ina ne aw yursila rasulan ko Allah ya aiko manzo fa yuhiya bi izni ma yasha idan zai bashi annabta ke saboda haka wancan wahayin na farko ilhama ke wannan kuma ayu yursila rasulan shine ya aiko manzo cikin mala'iku kamar yadda Allah yake cewa inna Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaben ƴan saƙon shi cikin a a a minal mala'ikati cikin mala'iku ‘yan saƙon shi cikin mala'iku shi ne auyurusular rasulan shi ne ɗan saƙon da za a aiko fayuhiya ya zo ya karanta wa annabin da abin da Allah yake so karanta da haka akwai ɗan saƙo cikin manzanni ɗan saƙon Allah cikin mala'iku shi ne mala'ika jibrilu ‘yan saƙon Allah cikin mutane su ne su manzan Allah sallallahu alaihi salama da sauran annabawa da manzanni kamar yadda aka sani saboda haka wannan siffofi na Allah abin gasgatawa ne abin imani da su ne hakanan siffofin Allah na ranar alkiyama waja a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka ya zo tare da mala'iku sahu sahu har yanzu runa illa an yi a tiyahumullahu fi zulalin minal ghamami da ire suna nan da yawa hakanan a kamu da Allah yake kamar da Allah yake cewa fa akhadhahum fa akhadnahum bi dhunubihim fa akhadnahum bi dhunubihim wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura bi dhulmin kamu da Allah yake yi na na azaba ga kafirai Allah madauki sarki ya tsare mu daka iyayenmu masu albarka abinda ake cewa a takeice shine waɗannan a takaitattun bayanai game da sunayen Allah madaukakin sarki abinda suke nufi shine mu yi imani da Allah cewa yana da sunaye kyawawa da siffofi madaukaka wanda sun saba wa siffofin bayinsa da halittunsa wanda koda mun ji sunan yayi iri ɗaya amma ma'ana ta saba kada kuma mu karkatar da ma'anar wani suna cikin sunayen Allah kar kuma mu ƙaryata sannan idan mun zo kiran Allah mu kiraye shi da sunayensa kada mu kirkiro wani suna da Allah bai faɗa ba sannan mu roƙe shi da sunayensa kyawawa Allah zai ba mu bukatun da muke da su sannan kuma mu kiyaye waɗannan sunayen ta hanyar haddace su da sanin ma'anarsu da roƙon Allah da su da kuma sauran abubuwan da aka ambata game da haka ubangiji Allah ya sa mu dace wannan ta ce a ya halatta a kira mutum for example Rahman Wahab ko dole sai Abdulrahman ko Abdul Wahab ai shi Rahman yana cikin sunayen Allah keɓantattu idan an samu shi alif da lam amma babu laifi idan an kira wanda suna rahman babu alif da lam ko wahab babu alif da lam amma kamar da aka ce mu sani cewa ko an kira wani da shi haka to bai nufin yana da siffa irin ta Allah bai nufi a haka nan amma ya fi dacewa ya fi a nuna ƙasƙantuwa a gaban Allah a dinga ci mashi abdurrahman ko abdulwahab hasali ma shi abdurrahman yana ɗaya daga cikin sunayen da Allah ya fi so a cikin hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahabbul asma'i ila Allah abdullahi wa abdurrahman mafi kyan sunayen da Allah ya fi so shine a haifi yaro a same suna abdullahi ko abdurrahman wato tabbatar da shi a matsayin bawan ubangiji mai rahama ko bawan ubangiji abin bauta wanda yake bauta mushi wannan ta ƙara cewa we named our son Hafiz and mutane na cewa dole sai dai a kira shi Abdul Hafiz za a iya ce mashi hafiz ba matsala ana iya kiran shi da suna hafiz in ba abdul ɗin kuke nufi ba a a a sunan Allah al-hafiz ko a shine ɗaya daga cikin sunan Allah amma in kuna nufin hafiz ko wani makamancin haka za a yi kiran shi da wannan sunan sai dai kamar yadda muka ambata ya fi dacewa tun farko a sa mashi abdul ɗin wannan ta ce malam muna neman addu'a game da laruran ciki idan ya ɓaci wata yin ta je asibiti sai a ce ba ciki ni ban gano wannan tambayar ba ciki ya ɓaci ciki na haihuwa kenan pregnancy kuma ta ta je asibiti asibiti sai aka ce ba ciki da tana ganin kamar tana da ciki misali ko na fahimci tambayar sai kuma aka je cikin gwaje-gwajen da ake da scanning kawai sai kuma aka ga ba cikin ba ne watakila wani tsiro ne wani fibroid ne wannan yana yana yiwuwa yana yiwuwa mace ta samu kanta a yanayi na da ta ɗauka tana da ciki ko ta yi missing period ko kuma har ma yana girma cikin tana girma irin da aka san cikin mai juna biyu al'ada daga baya kuma a gane ashe ba ciki ne na ɗa ba watakila ciki ne na rashin lafiya ko wani tsiro ne a cikin mahaifarta wannan sai a jegun masu likitanci su mata magani a ita mata addu'a kuma Allah ubangiji ya bata lafiya Allah ya sa kafara ana samun irin haka a watakila musamman idan shekaru suka dan fara yawa aka dade ana samun irin haka wannan wannan kaman maimaitawa ne game da hafi eh game da hafiz da aka ambata Allah ya kyauta abinda ake nufi dai jama'a wajen sanya wa ƴaƴaye suna a zaɓi sunaye masu kyau masu kyan ma'ana masu kyan asali ko tarihi sunayen annabawa sunayen mutanen kirki sunayen sahabbai ko kuma abinda aka saba na sunaye da ake maimaitawa abinda ake ce mata kwara a sa musu sunayen kakanninsu sunayen babbaninsu sunayen gwaggwanninsu duk babu laifi irin wannan abinda ake gudu kawai ya zama sunan yana da mummunan tarihi ko da ma'anar shi ba mummuna ba ce amma a ce sunan yana da tarihi mummuna kamar yanzu a ce mace ya sa waɗanshi suna abu lahab ko abu jahal kun ga da tarihi mummuna tunda wani kafiri ko, ko, ko, ko makamancin haka ko ya ce sunan ɗanshi fir'auna ko ƙaruna duk wannan tarihi ne mummuna ba wanda zai mata rai sa waɗanshi suna wannan ko kuma mummunan ma'ana kama ce sunanta fasika misali ko sarika ma'anar shi mummuna ce to bai halasta ba to ya kamata ya zama ya haɗa biyun a sa ma yara sunayen annabawa muhammad ibrahim musa isa da makamantarsu ko sunayen sahabbai abubakar umar aisha hafsa maryam khadija waɗannan sunaye ne na masu tarihi a musulunci ko mutum duk bai saka wannan ba ya saka suna irin na 'yan gayu da aka saba yanzu inda suna da ma'ana mai kyau babu laifi wasu ne za ka rasa mai ma'anarsu da za a ce ahlam jabar ka rasa mai aiki nufi wani sai ka ɗauka ko turanci ne ma Allah da ya san ma'anarsa suna nan da yawa irin suna 'yan gayu ɗin nan sai an gaya maka ma ya aiki rubuta shi in baka ba za ka yi rubutawa idan dai suna da ma'ana mai kyau to ba laifi su amma dai waɗancan masu tarihi mai kyau su ne abin da ya fi al'alama ibn uthaymin shi ne wata magana Allah ya gafata mai ya ce bai dace ka sa waɗanka suna wanda zai zama abin terere a gari ba sunan da don an ji sai an tsaya an kalla randa aka yi shi makaranta sai an dinga labari a ce yau an kawo wani yaro a makarantar da mai wani irin suna ba a san irin sunan ba yara a aji shi ta zolaye shi har wani ma ya ce don Allah mamani dai a canza mun sunana sunan ya zama mushi ya zama mushi alaƙaƙai to wannan bai da kyau ya zama ya zama ismu shuhura kin saboda a sa wada suna wanda gama gari ne an an anji babu babu matsala na san ana yawan tambaya akan suna da laqabi suna da alkunya da waye sai dai mutane sun san da ma'ana abin da yake cewa alkunya din alkunya shine a ce abuwa ne ko abuwance ko ummuwa ne ko ummuwance wannan shine alkunya a gurin larabawa amma yanzu abinda ku mutanen da suke nufi da alkunya an ce yarinya sunanta Hawwa'u sai kuma ce alkunyanta sai a ce alkunyanta Nana ko ko alkunyanta Ahlam ko alkunyanta subuh to wannan wani suna ne aka ƙara mata ba alkunya bane wannan ya kamata ce alkunyanta ummu fulan kuma ya halasta a sa maɗa suna fiye da guda ɗaya ya halasta idan guda biyar kike so zaki iya sa mishi ya halasta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana muhammad ana ahmad ana almahi alladhi yamhu Allahu bihi alkhataya ce sunana muhammad sunana ahmad sunana mahi saboda haka ana iya sa mutum kamar da ibn qayyim yake fara ana iya sa mutum suna fiye da daya zaka ga ƴan uwan mai yarbawa suna da wannan al'adan a haifi yaro wajen sa mai suna za a sa mai suna da yawa akwai sunan da baba zai zai bashi akwai sunan da maman shi za ta bashi akwai sunan kakanni akwai suna na cousins akwai suna na tradition za a ce sunan shi Abdulrazak sunan shi Adebayo sunan shi Mahmud sunan shi Fumilayo da za a ta faɗa kuma haka za a ta kiran shi sai ya tashi shiga makaranta sai zaɓi wanda ya ga dama ya bar sauran ta haka babu laifi ana iya sa mutum sunaye da yawa idan an ga sunayen duk ana so a dinga kiran shi ba laifi har ma ana iya sa mashi ma murakkab ma a ce sunanta maryam khadija hafsa duka yi ta kadai in ta ga dama tana so duka ba laifi inda ba zai mata nauyi aka ba Allah ya kyauta tuna ganin bari mu saurara haka ko saboda ƙurewar lokaci Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma qassim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatik jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa talahum bi absarina wa asma'ina ma abqaitana واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعلنا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصله لنا شعرنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله